الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك, إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه أن يكون مملوكه نعم شريكه فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم وهذا كما كانوا يقولون له له بنات فقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وقد قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 a wannan littafi na ka'idatun dalila fi tawassuli wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala yana cikin magana akan abin da ya shafi shafa'a ceto na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a darasin da ya gabata malam yana tsakiyar bayani ne akan cewa wanda duk bai je wa Allah da tauhidi ba ba zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko da kuwa ya fi kowa san shi matukar ya mutu baya kadaita Allah cikin bautarsa to wannan zai hana ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo abubuwan da suke tabbatar da haka daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ji to shine malam yake ci gaba da bayani akan wannan gaba cewa tauhidin rububiyya ba shi ne zai kubutar da kai a wajen Allah ba tauhidin ka ce Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ka shi ya halicce sama da ƙasa da ruwa da da iska shi yake baka arziki shi yake kwacewa shi yake rayawa shi yake kashewa ka jingina masa dukkan wasu ayyuka da yake banta da su wannan ba shi ne kawai zai kubutar da kai daga Allah ba zai kubutar da kai daga azabar Allah ba wannan shi ake cewa Tauhidur rububiyya an ba shi wannan suna don a tantance shi a bambance shi a bambance tsakaninsa da tauhidul uluhiyya wanda a kansa ne aka yi ta rigima tsakanin annabawa da al'ummomin da Allah ya aiko su wajensu akan tauhidul uluhiyya wato kadai ta Allah maɗaukakin sarki shi kadai da bauta ba tare da gwaba wani cikin bautarsa ba ibnu taymiya yake cewa wal mushrikuna min quraish wa ghayrihim mushrikai waɗanda suka mutu suna hada Allah da wani a cikin quraishawa da wasu quraishawa ma allazina akhbara Allah akhbara al-qur'anu bi shirkihim wanda al-qur'ani ya ba mu labarin cewa mushrikai ne واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم من ذا لا يهلك جننس معنا ياكي دسو يهلك وأموالهم دوكيو ينسو أبن ذا أريبتا أوجنس لوكة دا أكي ياكي دسو وتبع حريمهم من ذا صلى الله عليه وسلم يكام ما تنسو أمتأين باي وأوجب لهم الناس يقوم وجب كامس شقاوتا waɗannan mushirkai waɗanda suka mutu suna shirka kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khalaqa samawati wal ard sun tabbatar da cewa Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa wato sun yi imani da haka sun yi ikirari da wannan aqida kamar yadda alqur'ani yake gaya mana wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah kuma lalle idan ka tambaye su wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci ƙasa lalle tabbaci hakika za su ce Allah ne la yaqulan Allah Allah ya tsakka da maganar da lamu tauki da lamu ƙasar da nuna tauki lalle tabbaci hakika za su ce Allah ne qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun kace godiya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikinsu la ya'lamuna ba basu da ilimi basu san daraja ta ubangiji da kima ta sa ba shi yasa suke gama shi da wani a cikin bauta duk da cewa sun yi ikirarin shi ne ya halitta sabai da ƙasa amma wannan bai sa sun san darajarsa ba da matsayinsa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun kuma lalle idan ka tambaye su wane ne ya halitta sabai da kasa wane ne ya hori rana za ta fito a kullum daga mahudarta ta fada mafadarta a kullum tun lokacin da Allah ya halicci duniya ba a taba samun tangarda akan wannan ba haka nan ya halicci wata wanda shi ma yake tafiya a cikin falakinsa tun lokacin da Allah ya halittar duniya har zuwa yanzu bai samu tangarda ba wane ne yayi wannan aikin la yaqulunna Allah tabbaci hakika za su ce Allah ne fa anna yufakun ina ake tafiya da hankalinsu ina ake karkatar da su su bar tauhidi su bar abin da yake ta Allah sun yadda da halittar sama sun yadda da halittar ƙasa sun yadda da halittar rana da wata da kore su cewa duk waɗannan ayyuka na Allah ne shi kadai amma kuma ba a daina karkatar da su zuwa ga bautar wani Allah ba قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الله يتيك جاء لمن الأرض كسا دا أبن دا يكي تكنتا ملكر وانيني in har kuna da sanin wannan sai ya kulu da billah za su ce mallakar Allah ne qul afala tadhakkarun kace ashe ba za ku azantu ba qul man rabbus samawati sab'i tambaye su wane ne ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya kulu da lillah za su ce Allah ne ke da mallakar waɗannan abubuwa to duk sun imani da waɗannan har al'arshi cewa sun yi imani da shi kuma mulki ne na ubangiji halitta ne halitta sace qul afala to ba za ku sanya garkuwa tsakaninku da azabar ubangiji ba ta hanyar ku bar shirka ku dawo ku bauta masa shi kadai qul man bi yadihi malakutu kulli shay tambaye su mulkin dukkan komai mallakar komai a hannun wa take wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke bada faka mafaka amma shi ba a fake wani a bawa wani mafaka idan shi zai azabtar da shi wato shi ne zai ba da mafaka ya kare ka amma babu wani wanda Allah zai nufa da azaba wani ya kare shi babu wannan in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da sani sai ya quluna lillah za su ce na Allah ne qul fa anna tusharu to ka gaya musu ina ake dauki hankalinku ta yaya ake ɗauke hankalinku daga tabbat wato dukkan waɗannan suna nuna maka idan har sun yarda da tauhidin rububiya cewa ayyukan abu halittar waɗannan abubuwa manya-manya duk aikin Allah ne sannan kuma sarrafa waɗannan halittu gaba ɗaya aikin Allah ne wannan yana lazumta musu su yi imani da cewa shi kaɗai ya kamata a bauta masa wato tauhidin rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya in har ka yadda da cewa ayyukan nan da aka zana gaba ɗaya aikin Allah ne to wanda yana nazumta maka yana wajabta maka ka ka shi da bauta tauhidul uluhiyya ya tazammanu tauhidar rububiyya shi tauhidul uluhiyya duk inda aka same shi to karkashin sa akwai tauhidul rububiyya ba yadda za a samu bai ta Allah da bauta kuma a ce bai yi imani da cewa ayyukan nan na Allah bane wato duk inda aka samu mutum yana da tauhidul uluhiyya to ka tabbaci hakika akwai tauhidul rububiyya tare da shi amma ba lallai an samu mutum da tauhidin rububiyya a same shi da tauhidin uluhiyya ba shi yasa ake cewa tauhidul rububiyya yastanzimu tauhidin uluhiyya wa tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidul rububiyya kakka ce shi ma yastalzimu in ka ce tauhidul uluhiyya yastalzimu tauhidul rububiyya kamar kana cewa abubuwa ne biyu daban-daban tauhidul uluhiyya duk inda aka same shi to tilas a samu tauhidul rububiyya duk mutumin da zaka ga ya karkace tafarkin kadaita Allah da bauta to tabbas zaka same shi a tauhidin rububiyyarsa akwai matsala wato in dai har zai kadaita Allah da bauta to zaka samu lalle ya yarda duk ayyukan nan Allah ne yake don in ba haka ba zai kadaita shi da bauta ba inda har zai dauki wani aiki na ubangiji ya ba mu wani to zaka samu yana bauta ma wancan abin da ya ba aikin Allah to amma kuma a iya samu mutum da tauhidin rububiyya kuma yana mushriki shi yasa fassara fadar ah, abin da kalmar la ilaha illallah a ce la khaliqa illallah ko la ah, la la la la illallah kalmar la ilaha illallah ba haka take nufi ba dan akwai irin wannan karatun da tsofaffi la ina ma'anan la la khaliqa wannan ba tauhidi bane karatu ne na tsofaffi wanda baya da alaka da ilimi la ilaha babu ai la ma'buda babu abun bautawa babu wanda ya cancanta a bauta masa illallah domin kalma al'ilah tana nufin al-ma'bud allazi ta'lahuhu al-qulub wanda duk zukata ke miƙa wuya gare shi ta hanyar bauta wannan shine ma'anar kalmar ilah aka ce babu wanda ya cancanci wannan matsayi illallah sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha amma cewa la khaliqa wannan kusan zaka samu al-mutakallimun waɗanda suka kauce wa hanyar manzanni wajen tabbatar da aƙida suka shiga hanyar falasifa ahlul kalam za ka ga in suka zo magana tauhidi to ba sa magana tauhidin uluhiyya suna magana tauhidin rububiyya ne yaya za mu gane Allah shi yayi mu yaya za mu gane Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa za mu ga wannan suke ta magana wanda ko ba wannan ne aka aiko annabawa su jaddada ba wannan dama akwai shi a cikin fitira kuna ga dai wato mushrikai masu bautar gumaka ana alkur'ani yana cewa a tambaye su ga kuma abin da za su faɗa saboda haka wannan tauhidi ba shine ne aka yi ta rigima a kansa ba an yi rigima ne akan tauhidin uluhiyya shi yasa kafirai a lokacin da annabi ya kira su ce la ilaha illallah suka ki fadar ta dan da ake kawai faɗar kalman ne babu wani abu da zai biyo baya sai su fada a cigaba da zama lafiya to amma sun san ma'anar kalmar la ilaha illallah shine su kakkabe duk wani abu da suke bautawa su da su bauta Allah shi kadai suka ga cewa yin haka ta waye ne ga al'adar su da addinin su na gargajiya don haka gara su faɗa da kalmar la ilaha illallah suka ce ba za su faɗi ta ba don haka ba daidai bane a kasa fassara la ilaha da cewa la khaliqa su kuma yan wahadatul wujud a wato waɗanda suka wato suka zurfafa cikin bata na sufanci masu cewa komai ka gani Allah ne su kuma la ilaha abinda suke fassara shi la ilaha ai la mawjuda la ilaha ai la mawjuda illallah wato babu wani samamme sai Allah in yace baka babu wani samamme kenan duk abinda da zaka ganshi akwai shi to ba to Allah ne duk wani abu da ka ganshi mawjud to kawai ka ce Allah to kaga wannan ita ce aqidar wahdatul wujud su la ilaha illallah abun su ma'anar ta la mawjuda la mawjuda wanda yana da cikin littafan masu wahdatul wujud tun da kansu ibnu arabi ibnu faris ibnu sab'in har zuwa kansu ibrahim yas duk sun rubuta wannan cewa wannan shine tauhidul khawas aw khasatul khawas tauhidin kebantattu na musamman su ne ke da tauhidin la mawjuda amma yan gama gari su waɗannan abu da ne abun to wannan la ma'buda shi ne annabawa suka zo da shi shine abin da ya wajaba ga kowa ya kudirce dangane da kalmar la ilaha illallah ne Allah yake cewa sai ya quluna lillah za su ce mulkin Allah ne duk Allah ne kul ka ga musu fa anna tusharu ila ke dauki hankalinku bal atainahum bil haqqi bari mun zo musu da gaskiya wa innahum lakazibun lalle su makaryata ne mattakhadha Allahu min walad Allah bai rikida ba wa ma kana ma'uhu min ilahin kuma ba ya da wani ba wani abun bauta tare da shi ba wani abun bauta tare da shi idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abun bauta ya tafi da abin da ya halitta wato da an yi wa duniyar ayaga kowane abin bauta ya yagi rabansa ya ce ni nayi kaza to kaga da duniyar bata samu nutsuwa ba da fitar rana da faduwarta da saukar ruwa da fitowar tsire duk ba za su tafi a bisa wannan tsarin da muke gani ba za a yi ta samun tangarda dan wannan zai ce to aini nake kaza wanda ce to aini nake kaza kowa sai rike nashi Allah ya kirawo shi ce wa ma kana ma'ahu min ilahin domin ba zai zama ilah ba sai idan yayi halitta wanda yayi halitta shi ya kamata a bautawa wanda yayi sama da ƙasa shi ya kamata a bautawa in har akwai wani da ake bautawa ma'ana kenan akwai wani wanda yayi halitta ba Allah ba ko yayi halitta tare da Allah idan kuwa akwai wanda ya yi halitta shi ma kamar yadda Allah ya yi to da kowa ya tafi da nashi kamar yadda muke ga sarakunan duniya kowa yana kaɗaita da masarautarsa ba yadda za a yi yayi tarayya da wani cikin masarautarsa to da a ce haka duniyar take akwai abubuwan bauta ba Allah ba to da anan ma sai kowa ya ja tashi masarautar ya kafa yana da mutanensa yana da aljaninsa yana da tekunansa yana da ruwansa wancan ma Allah yana da nashi wani ma yana da nashi to kuma mun ga duniyar ba a haka take tafiya ba abu ne wanda yake tafiya a bisa tsari guda ɗaya wanda yake nuna maka tsotsuwar tasu guda ɗaya ce ba da yawa bane wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da tashin su ya nuna isa ga tashi kamar yadda ka sani sarakuna suka kasaita kuma sai wani ya dinga nuna ita ga dan uwansa ƙarshe ma ta kai ga faɗa ƙarshe ya kai ga mamaya sai ya cinye ƙasar wannan ya daki wannan kamar yadda dai muke ga rayuwar ta mu yau wanda duk ya fi kokari ƙoƙari yake ya ya ya hadiye wanda ya fi ƙarfinsa to da a ce a halittar sama da ƙasa ita ma ta samu ne sakamakon alloli daban-daban to da an ga ana ta rikici in wanda ya ji cewa ya fi yawan abin da ya fi karfin kudura to zai kokarin ya haɗe karamin to kuma duk muna ga wannan bata ta faruwa tunda duniyar ga nan tana ta gudana tun lokacin da Allah ya halicce ta har zuwa yanzu ba tare da tsarin ta ya canza ba wannan shi yake nuna maka cewa mahaliccinta mamallakinta mai sarautar ta ɗaya ne shine Allah wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun alkiya tabbata ga Allah game da abin da suke sifantawa na cewa Allah maɗaukacin sarki yana da ɗa ko kuma na cewa Allah maɗaukacin sarki yana da shariki abokin tarayya cikin bauta wa kana al-mushrikun allazina ja'alu ma'ahu alihatan ukhra muqirrina bi anna alihatahum makhluqa buku da ƙari ma mushrikan da suka sanya wa Allah wasu wanda suka sanya wasu alloli tare da Allah wasu ababen bauta tare da Allah sun yadda da cewa suna ikirarin cewa ababen bautan nan nasu su ma halitta su aka yi ba su suka yi halitta ba sun yadda su ma makhluka makhlukat ne na ubangiji kuna allazina ja'alu ma'ahu alihatan ukhra muqirrina bi anna alihatahum makhluqa kuma mushrikai waɗanda suka sanya wa Allah wasu ababen bauta suna ikirari sun yadda da cewa waɗannan ababen bauta da suka hada da Allah madaukakin sarki su ma halitta su aka yi Walakin walakinnahum yattakhizunahum shufa'a amma sun ce su waɗannan ababen bautan duk da sun san makhluqat ne ba su suka yi halitta ba su ma halittar su aka yi to amma suna cewa ai za su cece su a gurin Allah wa yataqarrabuna bi ibadatihim ilayhi suna kusantar Allah ta hanyar bautata ba waɗannan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma abinda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba ba kuma zai amfane su ba wa yaquluna haula yusufa hauna inda Allah kuma suna cewa waɗannan su su ne masu ceton mu a gurin Allah qul ka gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard za ku ba wa Allah labarin abinda bai da sanin sa bai da masaniyarsa a sama ko a ƙasa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abinda suke hada shi da shi wa qala ta'ala tanzilul kitabi min Allah al-aziz saukar da littafi daga Allah wanda yake alazizi ga gagarabadau dau hakim gwani mai hikima inna anzalna ilayka al-kitaba lalle mun saukar da littafin nan gare ka bil haqqi da gaskiya fa'budillaha don haka sai ka bauta wa Allah mukhlisan lahu kana mai tace addini kana mai tsantsanta addini gare shi ala saurara lillahi dinul khalis tataccen addini na Allah ne wallazina taqadu min dunihi awliya waɗanda suka rike wasu masoya ba Allah ba majibinta ba Allah ba mana abuduhum suna cewa ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu kusantarwa ga Allah inna Allah yahkumu bainahum Allah yana hukunci tsakanin fi ma hum fihi yakhtalifuna cikin abin da suke sassabani akan sa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah baya shirya da wanda yake makaryaci wanda yake da yawan kafirci wato Allah yana gaya mana cewa su ma waɗanda suka suke shirka ta hanyar bautar gumaka abinda suke cewa waɗannan da muke hada Allah waɗanda muke shirka da su muna yin haka ne don su cece mu a gurin Allah to haka dukkan wani wanda zai yi shirka irin maganar da zai faɗa kenan mun rike su ne don su zama mana tsari a gurin Allah don su cece mu a gurin Allah to ne sai ku yi shirka sai ku haɗa su da Allah cikin bauta sai ku ɗauki sifofin Allah ku ba su in kuka yi haka ba ku ba samun ceto ko da annabawa za ku yi wa irin wannan ko da annabawa za ku ɗauki sifofin Allah ku bawa ku bauta musu ba Allah ba to ba za su cike ku a gurin Allah bare waɗanda ba ba a da tabbas ma akan wasu waɗanda kuke bauta waɗannan ba a da tabbas akan cewa a gurin Allah din zababbin ne to ko zababbin ne ma a gurin Allah bautata musu da kuke yi wannan shi zai ma sa ku ƙara nisa da ubangiji din ba yadda za ku samu ceton ubangiji saboda haka maganar wani ya rike wali yana bautata masa yana yi abin da ya kamata yana yi masa abin da ya kamata yi wa Allah wannan koda waliyin nashi gangariya ne ba shi zai sa ya samu ceton sa wajen Allah ba wannan ne ma zai sa shi ranar gobe kiyama ya ce da shi sokan sokan ba ni ba kai ayi can ayi can da shi ayi can da shi wa kanu yaquluna fi talbiyatihim kuma su kafirai quraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su in suka zo suna talbiya suna labbaika a lokacin aikin su na haji ko su lokacin da suke dawafi suna cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak wai labbaika la sharika lak mun amsa baka baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai dai wani abokin tarayya wanda naka ne tamlikuhu wa ma malak da shi da abin da ya mallaka duk mallakar ka ne to ya ya mallake shi ya mallaki abin da ya wannan abu ya mallaka kuma ya zai zama abokin tarayyarsa a me suka yi tarayya su ran zai nuna maka kamar yadda Allah yake sifanta arna cewa bal aktsaruhum la yaqiluna ba su da hankali in kana da hankali kace wannan da shi da abin da ya mallaka duk naka ne kuma sannan ya tarayya da kai a me to zai tarayya da kai kuma in yayi tarayya da kai kenan akwai wani abin da kuka raba da shi ka mallaki rabi ya mallaki rabi to kuma an zo an ce a'a shi da abin da ya mallaka duka naka ne kaga akwai tukka da warwara to wannan ibnu abbas da almajirin sa sa'id ibn jubair suna cewa saboda haka ne wannan ayar ta sauka shi yasa nan a bisa tsammani ba waƙala ba ne faƙala ne fa'un ce maimakon wawo ma'ana suna faɗar wannan shine sai wannan aya ta sauka kanu ya ƙulu na fitar zai tim mun bai kala sharika lak faƙala ta'ala sai Allah ya ce an gane ko maganar ɗaya ce wato ba kawai ya kawo maganar kuma ya shiga kawo aya a'a wannan aya a faɗar wasu malamai kamar Abdullahi dan Abbas kamar Sa'id ibn Jubair da wasunsu sun ce ta sauka ne a dalilin wannan shirka da suke yi Allah ce da raba lakum masalan min Allah ya yi muku misali da kawunan ku ku kanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqakum fi ma razaqnakum shin kuna da wasu ababan tarayya waɗanda suke tarayya da ku cikin abin da hannayenku suka mallaka ma'ana cikin abubuwan da suka kuka mallaka daga cikin abin da muka azurta ku muka ba ku na arziki akwai wasu da suke tarayya da ku a cikin wannan mimma malakat aymanukum halakum mimma malakat aymanukum daga cikin ku da kuka mallaka akwai wasu wanda suke tarayya da ku cikin abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa ku da su daya kuke ana raba daidai da wannan abu wato ku ne kun mallake su sannan kuma abin da muka azurta ku na arziki ya zama kuna tarayya da su kuna raba daidai da su a cikin wannan arziki ta hafu na hum ka tsifatikum anfusukum kuna jin tsoronku kamar yadda kuke jin tsoron junanku babu shakka ansar shi ne babu babu wani wanda zai mallaki bawa sannan kuma ya zama bawan yana tarayya da shi cikin abin da ya mallaka na arziki amsa su ne babu to idan haka ne yaya Allah zai mallaki wannan abubuwa da abin da ya mallake su kuma ya mallaki abin da suke mallaka sannan kuma ya zama abokin zama abokin ba ku ganin cewa ku kanku kun tsarkake kanku daga wannan amma ba za ku tsarkake Allah ba dukkan wata sifa ta kamala Allahu auladiha duk wata sifa da zaka tunano ta kamala to Allah shi ya fi cancanta da wannan sifa duk wata sifa da kake tsammani kake tunatowa ta aibi to Allah shi yafi nesa da ita to idan kuna ganin kamala ce ga kawunan ku cewa ku kadaita da mulkin abin da kuke da shi ba tare da bayan ku sun yi tarayya da ku a ciki ba to dan menene za ku mallak za ku ce ubangiji shi yana tarayya da wasu waɗanda ya halitta kuma ya mallake su kuma ya mallaki abin da suka mallaka sannan kuma yana tarayya da su idan kuna ga yin wancan dangane da ku na kasa ne yaya za ku jingina wa Allah na kasa ko kuma ku tsarkake kan gudan gare ta babu shakka inda kuna da hankali ba za ku yi wannan ba kazalika nufassilu ayati liqaumin yasun haka muke yin bayanin ayoyin mu dalla dalla amma ga mutanen da suke da hankali wanda suke ba hukata za su ci gaba da haukansu amma masu hankali za su tsaya su yi tunani su fahimci cewa eh abin nan da suke yi ba daidai bane su bane bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmi bar wannan magana waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka sun bi soye-soyen zuciyarsu ne ba tare da ilimi ba ba a ilimance suke yin abin ba faman yahdi man adalla wane ne zai shiryar da wanda Allah ya batar wa ma min nasiri ko ba su da wanda zai taimake su fa aqim wajhaka haka din hanifa tsaye da fuskar ka ma'ana tsaya kam bisa ga wannan addini hanifan wanda ya karkace wa dukkan wani shirka babu shirka cikin sa duk wata hanyar shirka addini bai binta addinin musulunci baya binta fitratan lahi da fi fataran nasa alaiha wannan ita ce halitta ta asali da Allah ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah kuma babu canji ga halittar ubangiji zalika dinul qayyim wannan shine addinin tafarki madaidaici walakin aktharan nasi la ya'lamuna amma mafi yawancin mutane ba su san haka ba mafi yawancin mutane sun fi yadda su shirkar suna ganin shirkar ita ce mafi gajantar hanya maimakon ya ɗauko hanyar ibada ya tsaya ya bauta wa Allah kamar yadda Allah yake so sai ya ga wannan hanya ta yi tsawo gare ya kama wani shehi in ya kama wani waliyi to nan da nan waliyin zai kubutar da shi ko kuma ya ba shi wani wuridi wanda ɗan takaitacce ne ɗan kalmomi ne ɗan kaɗan amma za su biya bashin da Allah maɗaukakin sarki yake bi ya dawo shi yake bi ubangiji bashi za su tseratar da shi ba ma shi ba da dukkan zuriyarsa da 'ya'yansa wuta ba za su taba su ba kamar yadda ake faɗa a cikin falalar ɗariƙi in an baka ɗariƙan nan ka bi to dukkan wata zuriyarka tana daga cikin amintattu Allah zai kubutar da ita wannan wuridin da zaka yi ta kakaci kana yi ba bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta zama ita ce dalilin a yadda suke cewa samun tsirarka kuma zaka shiga aljanna tabbas shehi ya lamunce maka wannan a rubuce yake abinda ake cewa a shehi ibrahim ya la shehu tijjani ya lamunce damina na kaljanna ya lamunce maka kawai aljanna kada ka ma ji tsoro kada ka yi dan kada ranka hankalin ka dinga tashi kada ka dinga kawo abin nan da ake cewa a wa Allah ragaban wa rahaban kai babu maganar rahaban kawai ka nutsu an lamunce maka to saboda haka ana ganin hanyar ita ce mafi gajarta amma a tsaya a ce za a bi sunna za a karance ta za a yi aiki da ita za a bar abin da ta hana za a yi abin da ta ce a yi wannan hanyar tana da tsawo akwai wahalar da kai to sai a bar ta munibi na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi wata ƙoho ku kiyaye dokokinsa wa aqimu salata ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikina kada ku zamo cikin mushrikai cikin masu hada Allah da wani min allazina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka yi wa addinin tsayaga kowa ya kama ta dariƙa wanda ya shiga wannan dariƙa wanda ya shiga wancan dariƙa wannan na kashabandiya wannan rufa'iya wannan birlawiya wannan tijaniya wannan shazaliya wannan arusiya kowa da waliyin ta jagoranta kuma kowa bai yadda ka hada da ta wani ba to idan har waɗannan ɗariƙu gaskiya ne dan ba za a yi ɗariƙan manzo Allah ba ita ba bata isa ba sai an riƙe wasu gajejerun hanya aka ce to ai Allah ne ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya bai da al'amarin sa gare ni manzo Allah bai bai da al'amarin sa ga Allah ba eh shi ne farkon wanda ya bai da al'amarin shi ga Allah to ka bi tafarkin sa mana sai ka bi na wani makocin ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake yake da tabbas ake da tabbas ba a su amma kowane bawa matukar ba nasti ne ya zo daga Allah a alqur'ani ba ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna cewa wani dan aljanna ne to ana masa fata ne fa a cikin raja'i yake ana masa fata ne cewa ana masa fata a bisa yadda zahirin sai nuna mutumin kirki ne ana masa fatan Allah madaukakin sarki ya karbe shi cikin karbabbun bayi shi. wannan duk fata ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas wanda babu wani wani kokonto shine ma zai ceci al'ummar gaba daya to ka bi hanyar sama na idan har dai Allah ya ce wacce bi sabila man anaba ilayya dan ne zaka komo baya ka je can gaba mana ka da hanyar a can ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addinin musulunci a yaga suka rarraba addinin addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihuna ko waɗanne bangare da abin da ke tare da su suke fariya suna nuna isa suna nuna suna su fi na ɗayan kowa yana cewa nashi ne afdalu a zo a shigo nashi ya yadda a fita daga na kowa a shiga nashi amma shi bai yadda a fita daga nashi a shiga na wani ba bayyana subhanahu bil masalin da zai darabahu lakum Allah madaukakin sarki ya yi bayani ta hanyar misalin da ya musu annahu la yanbaghi an yaj'ala mamlukahu sharikahu bai yiwa abin da yake mulkinsa kuma ya zama abokin tarayyarsa fa qala hal lakum mimma malaktum aymanukum min shuraka Allah ya ce musu shin cikin waɗanda kuka mallaka bayin da kuka mallaka akwai abo ababan tarayya akwai masu tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku fa antum fi sawa'un ku da su ku zama daidai ya kafu ahadukum mamlukahu kama ya kafu ba'dukum ba'dan sayan ku na jin tsoron bawansa kamar yadda sashi suke jin tsoron sashi fa idza kana ahadukum la yarda an yakuna mamlukuhu sharikahu idan ɗayan ku bai yadda ya zan bawansa ya zan abokin tarayyarsa ba fa kaifa tarzauna li ma la tarzaunahu li anfusikum yaya ni kuke zaba mun ku yarje mun abinda ku ba ku yarje wa kawunan idan kuna gana ce ga kawunan ku yaya ni kuke jingina mun da kasar idan kuna ga kamala ce ku keɓanta da mulkin abin da kuka mallaka ni yaya kuke sanya mun ababen tarayya ba kwa jingina mu wannan kamala wa hadha kama kanu yaquluna irin wannan kamar fadar da suke yi na cewa yana da 'ya'ya mata amma kuma su suna kyakkyamin a jingina musu mata in ma sun haifi matan sai su kashe to in kuna ganin samun mata ba ci gaba bane din da kuke jingina wa Allah mata ku ce mala'iku mata da ƴaƴan Allah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna sanya wa Allah abinda su suke kyama wa tasiku alsinatuhumul kadhib kuma har harafin su suna sifanta ƙarya suna cewa waɗannan yayan Allah ne anna lahumul husna cewa wai su suke da kyakkya mafi kyau an koma lahira za a cike su su ne a can koli su a cikin aljannar firdausi la jarama babu ko shakka annahu anna nara wuta ke gare su wa annahum muf wa kuma su waɗanda suke kuma su waɗanda suke rasa wato ake ratar da su sakamako ne na ubangiji wa ta'ala kuma Allah yana cewa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayan su albishir da cewa an haifar masa mace ne fuskarsa ta zama ta yi baki irin wa huwa ya zauna yana cikin halin murtike da baƙin ciki ya tawara min alqawmi har ma yana ɓaɓɓoyewa kada a gan min so imamu shira bihi saboda buɗin abin da aka yi masa albishir da shi na cewa an haifan masa mace yana gama kada a gaishe ma a ƙara gaya masa wannan magana ran shi ya ƙara ɓaci ya ƙara dugunzuma a yamsi kuhu ala hudu yanzu ya riƙe wannan bisa da ƙasƙanci wannan abin da aka haifa am ya dusu bi turab ko kawai ya firbiɗe shi cikin ƙasa to ya riƙe shi a cikin wulaƙanci ko kai ya je ya rame ya rufe shi kamar yadda suke yi ala sa'a ma kuma, Allah ce abinda suke hukuntawa yayi muni su su ce su kiyarda a jingina musu ƴaƴa mata amma sai su jingina wa Allah lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu sawi waɗanda ba su yin imani da lahira suke da misali mafi misali mai muni suke da gidan wuta da Allah madaukakin sarki ya tanada musu suke da azaba mai tsanani da Allah madaukakin sarki ya tanada musu suke da rashin hankali da wauta a nan duniya suke da tabewa a rayuwarsu ta nan duniya walillahi almasalul a'la amma Allah shi ke da misali mafi daukaka wa huwa al aziz al hakim shine da mai hikima والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدمي في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم أنا إبراهيم أنا المسيح أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا علي أنا الشيخ فلان وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو الشيخ فلان وهذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ويقول أنا فلان ويكون ذلك في في برية ومكان ومكان قصر فيط فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا نعم ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول هذا سر الشيخ وهذا رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته وإنما يكون ذلك جنيا فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال طائفة من السلف كان أقوام يد كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين to tafiya ta fara tafiya ibn taymiya ya ɗauko hanya yanzu daga nan har za mu shiga tsundum cikin abubuwa yana yi yana shimfiɗa yana baka abubuwan daki daki ce wal mushrikuna allazina wasafahum Allah wa rasuluhu bishirki asluhum sinfani mushrikai da Allah ya sifanta su da shirka yace mushrikai ne ibn taymiya yace kala biyu ne asalin su kala biyu ne wannan kala biyu din su suke yin reshi an gani amma asali kala biyu ne qaumu nuhin wa qaumu ibrahim akwai mutanen annabi nuh da mutanen annabi ibrahim fa qaumu nuhin kana aslu shirkihim al-ukufa ala quburi salihin mutanen annabi nuhu da yazo ya samu Allah ya aiko shi yayi musu wa'azi asalin shirkar su inda shirkar su ta samu asali shine dukufa akan kaburbura na mutanen kwarai sun masawwaro tamasilahu daga nan ma suka ga ya kamata da yi mutum mutumin su sun ma'abaduhum sannan kuma aka shiga bauta musu abin hawa hawa aka fara zuwa ana da kufa ana zama a gindin kabari ana yi masa kwalliya ana masa abin nan daga nan aka ce to a ai mutum mutumin sa mana shi na cikin kabarin kada a manta shi daga nan tafiya sai tafiya sai aka zo aka dinga yin kuma wasu abubuwa da Allah yake yi wa aka shiga roƙonsa aka shiga neman agajinsa aka dinga zuwa ana yanka a gurinsa in mutum wani abu ya same shi ya zo ya nemi agaji a gurinsa ya nemi taimakonsa mace da ta kasa haihuwa ta zo ta nemi wannan gunki ya ba ta haihuwa ko wanda ya rasa arziki ko arzikinsa ya kare ya zo ya neme shi ya ci ba masa to haka abubuwan suka tafi har abubuwan suka zama ibadar ubangiji gaba ɗaya ta fice ana buƙatar a aiko da sabon manzo don ya zo ya jaddada addini Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa gare su kaga asalin shirkar su shine da kofa akan hidima ga kaburburan salihai wa qawmu ibrahim kana aslu shirkihim ibadatul kawakib wa shamsi wal qamar su kuma mutanen annabi ibrahim tushen shirkar shine bautatawa wato alkawakib taurari da rana da wata su kuma waɗannan abubuwa suke bautawa wa kullum min ha'ula'i wa jinna waɗancan da waɗannan duka kuma aljannu suke bautawa za su bauta wa aljanu da wani lokaci za a je a ga wani abun mamaki a gurin sai a ce ilalle eh, waliyin nan da gaske waliyin ne lalle salihin nan yana jin abin da muke yi kuma yana jin daɗi saboda haka a ji wani sauti sauti shi yasa wani abun kakka yi mamakin wani mushrikin da ya rika a shirkan in ya gaya maka aljanu za su iya masa wannan Abdulwahab Sha'rani yana cewa ya je kabarin na ji ku da Rufa'i ne ya mai hannu sun gaisa a cikin kabarin to in ba ƙarya yake ba to aljani ne gaisa ne in ba ƙarya yake ba don zai yi ƙarya to wa kullum min ha'ula'i wa ha'ula'i ya budu da jin da waɗannan da waɗancan duka suna bautawa aljanu fa inna shayatin qad tukhatibuhum shaytanun aljanu ta iya yi musu magana je kawai a ji wata murya tana tashi wasu inhum ala ashiya su taimaka musu ma wasu abubuwa wa qad yataqiduna annahum ya'buduna al-mala'ika su zaci ma ko kuma mala'iku suke bautawa wa in kanu fil haqiqati inna ma ya'buduna jinna wanda kuma a haqiqa ba mala'iku suke bautawa ba aljanu aljanu suke bautawa fa innal jinna hum allazina yu'minunahum wa yardawna bi shirkihim aljanu suke taimaka musu su kuma ne ke yarda da shirkar mala'iku ba za su yarda da shirka ba mala'ika ba zai yarda ya kai da kai a shirka ba sai dai aljani ya kai da mutum mutum ya yi shirka Allah yana ba mu labari la gobe kiyama yadda za a tsitsiye wannan waɗannan da suke zaton da mala'iku suke ta'amuli alhalin da aljanu suke ta'amuli Allah ya ce wa Allah ya ce wa yawma yahsuruhum jami'a ranar da Allah zai kara su gaba daya ثم يقول للملائكة سنة شوى ملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون ودنن دكم سكي بوتاوا كدي قالوا سبحانك ملائكة سيطركي يثبت غريكا يا ذا أبوتا من تعالى كي أنت ولينا من دونهم كي نمجب انشموا باسوبا بأمو باس بل كانوا يعبدون الجنة ودنن كوي الجنوس كي بوتاوا أكثرهم به المؤمنون كما يوان جنس الجنوس كي إيمانك haka mala'iku ba su taimakawa a yi shirka ba su ba da haɗin kai a yi shirka tare da su wal mala'ikatu la tu'inuhum ala shirk mala'iku ba za su taimake su bisa ga shirka ba la fil mahya wa la fil mamat ba za su taimaka musu ba la a nan a lokacin da suke dare ko bayan mutuwar wala yardauna bi zalika kuma ba za su taɓa yarda da haka ba don haka irin abubuwan da za ka gani a cikin littafin shamsul ma'arifin kubra littafin tsafin nan ka ga wasu suna ya damdama ya ilu ya saka ka ya ilu ya waye ya ilu ana ƙara wani ilu ilu ilu ya kamar ka ji jibrilu jibra'ilu mika'ilu ka zata su ma mala'iku ne ba wani mala'ika aljanu ne sunayen aljanu ne amma ana wautar da jama'a sai a ce ruhani ne sai a ce ruhani ne to a ce ruhani ne sai ka sa wani mala'ika ne Allah ya hore shi dan yayi maka hidima sai a yi ta tsafi kana bautawa aljanu wannan aljanin yana cimma bukatarsa ta hanyar batar da kai ta hanyar yawan shirka ta hanyar yin tsafi kai kuma yana biya maka bukatar da zai iya yi dan ita ma ba duka abin da kake so zai iya baka ba in kuɗi kake so ya je ya sato ya kawo maka kuɗin sata ya je santarar bank ya kwaso kuɗi a zo a baka a ce to gashi nan ruhani ya taimaka maka wani ruhani aljani ne aljani ne walakin da shayatin qad tu'inuhum shaydanin aljanu sukan taimaka musu sukan iya taimaka musu wa tatasawwaru lahum fi suwaril adamiyina su zo musu a sifa ta mutane fa yarawnahum bi ayunihim su gansu da idan idanuwansu wa yaqulu ahaduhum wani yazo ce ni ne annabi ibrahim yana cikin daji ya shiga wani kangi na halaka sai ya kirawo sunan wani annabi shaidanin sai ya bayyana ya gan shi ce gani ina annabi ibrahim da ka kira ana almasihu ko ce a'a ni ne almasihu yesu kirista da ka kira ni ne ana muhammad ko ce ni ne annabi muhammadu ana alqadir ko ce ni ne halilu ana abubakar ana umar ana usman ana ali ya iya kira kowa ka kira wai ce shi ne saboda kan ka kira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana ya ce shi ne ka kirawo wani shehi ya bayyana yace shine wannan shehi ana shaykhu kula yace ni ne aiwana da ka kira wa kad yaqulu ba'dhum an ba ta iya bayyana su biyu sai ya ce ga shehin da ka kira gashi wai shi muridi ne yana shaida gashi shehin da ka kira ya zo هذا هو النبي فلان أو شيخ فلان وهذا هو الخضر ɗaya ce a game da ɗayan wannan aiki ne wanan da kake kira yanzu wa yakunu ulaika kulluhum jinnan kuma dukkanin su aljanni yashhadu ba'dhum li ba'd ɗayan su nayi ɗaya shaida shi shine wani wal jinnu kal ins aljannu kamar mutane ne inna minna salihuna wa minna duna zalika akwai mutanen kirki a cikinmu akwai yan iska kunna tsara'ika qidana mu ma yadda kuka ga ɗari nan haka muke fa wal jinnu kal insi su ma aljanin kamar mutanen suke fa minhum al kafir wa minhum al fasiq wa minhum al asi akwai cikin kamiri akwai fasiki akwai mai saban Allah wa fihim al abid al jahil akwai mai ibada jahili akwai wanda zai so mutum shehi yana son shi fa zayya. fi surati sai kawai ya fito a cikin surarsa sai ya bayyana a cikin kamanninsa wa ya kulu ana fulan ya ce ni ne wani wato kamar da shekul islam yake gaya mana a ɗaya daga cikin littafansa cikin littafinsa a listigasa ne kawai da suka zo suka gaya masa su sun shiga cikin wani ukumi sun zo suna ta godiya ibn taymiya bai san godiyar da suke ba suna ta godiya ai malam ka taimake mu malam ai ba dan ka bayyana ba ka taimaka mana da yanzu da yanzu wani labarin ake da yanzu mu shikenan sai dai labarin mu ai mun yi godiya yake me ya faru sai a ba ka zo ka taimake mu lokacin da abu kaza muna cikin ungurumin daji guzuri ya yanke mana mun kuma rasa hanya gaba ko baya halaka ta kan mana gadan gadan kawai mun sadakar mutuwa zabi muna kiran sunan ka sai ga ka bayyana ka zo ka kama hannunmu ka fito da mu daga cikin halaka ai muna godiya yake ku tsaya ni ban taimake ku ba kuma ba ni ban wannan da ku gani aljani ne ya fito a cikin kamata da ne ya batar da kaga da wani waliyin fara ne shi kenan shi kasuwa ta buɗe sai a shiga sanarwa gari gari duk inda ya zauna sai ya faɗi karamarsa ai yana daga cikin karamar da Allah ya masa gashi gashi to saboda suna son shi ta iya yin haka ko dai dan suna son shi sai ba za su taimaki waɗannan saboda suna son shi suna son shehin ko ko suna so su batar da waɗannan duk zai yiwu فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ana انا ya bayyana ga mutane ce ni ne wani wa yakunu zalika fi bariya kuma abin ya faru a can akar daji wa makanin qafrin wa makanin qafrin a gurin da yake wato abin nan fako ne babu abinci babu ruwa babu shuke shuke shine makanin tsaf fa yut'imu zalika shakhsa ta'aman yazo ya kawo wannan mutumin abinci wa yasqihi sharaban ya bashi abin sha wato ya taimake shi yana cikin wani hali kuma wani akasin abin da nake karantawa a cikin littafin ajaibu sheikh a sheikh ana nufin sheikh ibrahim iyas wani mutumin zaria wanda yake san shehu ibrahim sosai shi don haka ma ake masa lakabi da kaulafi shi ma kaulahan ne ana kiran shi muhammad Awal sayyid hamal ko sayyid hamal muhammad Awal sayyid hamal muhammad Awal ina da tafai da ya akan faila akan tarihin shehu ibrahim yas to akwai wanda ya ajaibu shay to ababan mamakin shehi to yake labari sanda suka je senegal sun je senegal sun zauna tare da shehi bayan kwanaki suka ce za su koma za su dawo ya rako su Dakar suka shiga jirgin ruwa da za a kawo su Ghana daga Ghana su shigo Najeriya to wai suna ya yi sallama da su ya koma suna cikin jirgin ruwa suna cikin tafiya lokacin cin abinci yayi suna ana kawo kabaki sun bude sun ce bismillah sai suka shi ya bayyana aka zauna aka ci abinci da shehi yayi tafiya abinci lokacin abinci na biyu yana yi sun ƙara kawo kabaki sai sai ya bayyana shi sai baya bayyana sai za ci abinci bai bayyana lokacin da ake sallah ba kazi wasi ba ko za ai da ta akai mun zauna za mu yi wazifa kenan sai zo kaga akwai ya faɗan girma ba ko ya zo gurin ibada su zai halarci wazifar su to sai aka ce wai za mu ci abinci muna kawo abinci da an ce bismillah sai bai sai bayyana to aka ga anan maimakon a kawo karamar da ta nuna darajar shehi sai kuma hankali ya juye sai aka kawo kuma shi shehi ba zai zo ba sai za a ci abinci suna sallah amma bai zo ba lokacin da suke sallah sai an kawo kafaki to shi makon ya ciyar da su shi zai cinye nasu fa yut'imu zalika shakhs ta'aman ya ciyar da wannan mutum abinci wa yasqihi sharaban ya shayar da shi abin sha aw yadullahu ala tariq ko ya nuna masa hanya aw yukhbiruhu bi ba'd al-umur al-waqi'ati al-ga'iba ko ya bashi wasu labarurrukan da abubuwan da suka faru wanda bai san da su ba ba a gaban idansa aka yi ba فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك daga ɗan wannan mutum sai ya shiga tsammanin cewa ai wannan shehi wanda ya daɗe da mutuwa shekaru masu yawa ya mutu shi ne ya ya yi wannan aiki ko kuma su zaci cewa wannan mai ran da suka baro a garinsu shi ne da suka kira shi suka nemi taimakonsa ya zo ya taimaka musu wa kad yaqulu hadha sirru shaykh wa hadha raqiqatu ta iya wa ya ce da shi wanda ya ce da su wannan sirrin shehi abin nan ta iya ce shi wannan mutum da aka yi haka wannan shi ne sirri na shehi wannan kurwar shehi ce wa hazihi haqiqatu wannan haqiqa ne shehin ne aw hadha malaku ja'a ala surati ko ce mala'ika da yazo a surar shehi duk dai wannan dan ya kara matsayin shehi ya zama karama wa inda ba da zalika jinniyan kuma alhalin wannan aljani ne fa mala'ika mala'ikata la tu'inu ala shirki wal ifki mala'iku ba sa taimakawa akan shirka ba sa taimako akan ƙarya ba sa taimako alal ismi akan sabo abin da ta'addanci وقد قال الله تعالى ألا ينتهى الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كلا وأن su zasu yi muku komai ba Allah ba ku kirawo su ba su mallaki kwaranye muku wata cuta ba wala hawilan ko kawar muku da ita lokacin da ko dai bayan ta same ku su kawar muku da ita ko ku kafin ta same ku su kawar muku da ita kar ta same ku ku kirawo su in za su iya wannan ba su mallaki hakan ba ulaika alladhina yad'una waɗannan da suke kira suna bauta musu yamtaguna ila rabbihim wasila su ma anan suke nema ta hanyar aikin kwarai zuwa ga ubangiji <coughs> su ma aikin bauta suke yi don su samu kusanci da ubangijin ayyuhum aqrab wato suna suna suna gasa ne a junansu waye ya fi kusa waye zai fi kusa wato su ma yatanafasuna na fi ta. ba wai a zaune suke ba su ma bautawa Allah suke don haka ku ma ku bautawa Allah abin da ya kamata ku yi kenan wato ayyuhum aqrab su ya su suna yin bautar Allah suna gasa cikin su waye ya fi kusa waye zai fi kusa da ubangiji wa yarjuna rahmatahu suna fata suna tsammani na rahamar ubangiji wa yakhafuna azabahu suna kuma tsoron azabar ubangiji inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka abin ji wa tsoro ce amma wasu ce ka bauta wa Allah ba dan kana tsoron azabarsa ba Allah ya ce inna azabar rabbika kana mahzura don haka su a gurin su ba abin da zai tsorata su bane wannan duk magana ce ake amma su kawai dai suna bauta Allah dan Allah Allah ne amma ba dan aljannar su suna so su shiga ba ko kuma suna tsoron su shiga wutar sa a'a duk ba dan wannan suke yi ba wai wannan shine kai kai matuƙa wajen bautar Allah wanda kuma wannan kai kaiwa ne matuƙa wajen kaucewa hanyar Allah qala qa'ifatun min salaf jama'a na malamai daga cikin magabata wajen fassara wannan aya da muka karanta yanzu suka ce kana aqwamun yad'una al-mala'ikata wasu mutane ne da suke kiran mala'iku suna bauta musu wal anbiya suna kiran annabawa suna bauta musu kal uzair wal masih kamar masu bauta annabi uzair ko masih annabi isa fa bayyana ta'ala sai Allah ya bayyana yayi bayani annal mala'ikata wal anbiya cewa mala'iku da annabawa ibadullahi duk bayan Allah ne bayan Allah ne su ma neman tsari suke zuwa ga ubangiji su ma ga tsirere ne suke a junan su yad'una rabbahum khawfan wa bauta wa ubangiji suke cikin tsoro wa ubangiji suke cikin cikin abin da kanu yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu na kashe sun kasance masu bautata mana ne cikin halin kwaɗayin abin da ke tare da mu na aljanna kuma cikin halin tsoron abin da yake tare da mu na azaba kama annal na ya'budunahum ibadullahi kamar yadda waɗannan da suke bautatawa bayan Allah ne wa bayyana annahum yarjuna rahmatahu kuma ya gaya musu cewa su ma fata suke samu rahama ta ubangiji wa yakhafuna azabahu kuma su ma tsoron azaba suke ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباد الله الصالح عباده الصالحين سنة كسنتي زوا الله كما يند ثورا كما يفعل سائر عباده الصالحين كما يند ثورا باين سنقل سكي saboda haka su ma ce ku bauta musu ba su ma ce ku kirawo su ba Allah kira ku Allah in har kuna so ku samu kusanci zuwa ga ubangiji haka su ma suka yi suka samu kusanci zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya mana gaba da وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله alihi akwai tambayoyi kamar guda uku duk dai abu ɗaya suke magana wani ya ce malam me zaka ce game da sufanci akwai wasu abubuwa da suke ɗan rikitar da ni kuma shin sufanci na da asali alkur'ani da hadisi kuma yaya wasu manyan malamai suke yaban sufanci dan Allah mala taimaka wannan kuma yace ce wani ji wani yana alakantar da talafiya da sufiya da alakar da ke tsakanin manyan malaman sufiya da talafiya su bakwai wato Ahmad ibn Hanbal ibn Taymiyyah ibn Qayyim ibn Kathir Zahabi ibn Rajab Muhammad ibn Abdul Wahhab sannan ya ce a duba littafin ibnu abdulhaq maliki za a ga haka to meye ingancin hakan wannan ma ya ce don allah menene hakikanin wata magana da na ji ranar juma'a da ta wuce a rediyo wani malami yana cewa wai ibnu taimiya da ibnu qayyim da zahabi dukkan su sufaye ne don allah malam a amsa mana wannan tambayar don mu fita daga shubha to dai magana ɗaya ce akwai sufanci a alkur'ani da hadisi ko babu manyan malaman sunna su ma sufaye ko ba sufaye ba to bayani akan irin wannan musamman idan har akwai wani wanda ya rikitar ma da kai duk da ni ban san me ya faɗa ya karkice ba ban ga kawai ya ce sufaye da shi da karkice ko ko me yace ya kamata da a dan gaya min me yace kaga nan ne za a fahimci me ya faɗa aka rikice amma kawai kace ya ce sufaye da karkice to kuma wani yanzu ya ce maka kiristoci ne ba shi ma ka rikice ai kawai dan ya faɗa ba shi ne zai sa ka ba sai idan ya ɗauko tafan su aka suka ce ga aka ce ga suka ce ga ɗariƙar da suke yi rubaiya suke yi da kashabandiya suke yi tijjaniya suke yi da suke sai idan ya ɗauko ya nuna maka ɗariƙar da to wannan ne za ka ce eh ga shi ya nuna maka akwai sanda cikin karatu da kuma kawo magana wani da ya ce alƙadiri ya ce bakadiri ne na ibn tabiya kaji an ce bakadiri ne wanda muka yi bayani a wancan lokacin asali rubutaccen littafi ne na wani alƙazirin bita da ya rubuta a akan Za a yana yaban ibn taymiya yana farzan dani yake nuna cewa abinda wannan littafi yake koyarwa na aqida akan sa yake amma shi wannan sai ya dauka to najir ake magana shi ko magana littafi yake so so littafi mun ne magana wannan kana da wannan da bai wanda muka karanta da ciki abubuwan su tafi sau fili ibnu taymiya ta da kansa da ya bayani cikin littafin sa da muka zo da shi a wannan lokacin to a maganar sufanci kowa ya tashi maganar sufanci in yana so ya yi masa asali a can cikin magabata da ya ce irin su Uzair ibn Iyas irin su Ibrahim Adham irin su Sahal kuskure ya faɗi dai wasu manya waɗanda al'umma take girmamawa ya ce su ne sufayen farko kuma su suka asasa sufanci duk da cewa kalmar sufiya ba ta taɓa fita ba daga bakin waɗannan mutane suka ce ko sufanci muke yi ko sufaye ne babu wannan magana ake yi ta cewa waɗannan mutane sun shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya to da aka zo aka ɗauki tufancin sai aka rasa wa za a jingina wa sai aka jingina mu duk da ana nuna wa mutane cewa tufancin ai gudun duniya ne to tun da aka ga suna da gudun duniya ba tare da ba an san cewa su ga ɗari da duniya ba mu ba wannan ba wanda ita kuma yanzu ba ko ba tare da cewa an san cewa maganganun da ake jin sa al manya manyan zuwa yadda ake jin su irin sa ibnu arabi ba tare da cewa irin waɗannan maganganun su daga baki mutane ne suka shahara da wara'u wanda kuma cikin kowace al'umma za ka samu wannan a unguwanku a inda kake a masallacin da kake sallah inda kake karatu za ka wani mutum bai dauki duniya da zafi ba wajen cin sa wajen suturar sa wajen za ka abubuwan sai na bai damu da wannan ba Wajen shi da ake so zuwa azzon alwara'u za ka ga dan abu kaɗan in yana da dan shubha sai ka ga baya so wannan ba shi ake kira wara'u to kawai da kana yin wannan sai ka zama ka zama ina da ni to irin waɗannan mutanen sai ake jingina musu kuma kamar yadda aka sani cewa ita karya ba za ta tsaya ita kadai ba da kan fatar ka babuwar da ta tsaya kilan a jingina ta da wani wanda ake girmamawa in an jingina ta da shi ana da za ta samu tsayuwa kamar yadda masu sihiri a zo a zamanin annabi suleiman alaihi salam suna so su yaya yaya ta sihirin su yada shi sabon masa kasuwa da gurbin sama sai suka jingina ta ga annabi Sulaiman wata wata ba umma ta su shayatin alamun suleiman. Allah ce wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru suna jingina masa kafirci tare da cewa shi bai kafirta ba sai yari kafirci ne su suka kafirta sai da suke zuwa suna koya mutane su kafirta sai jingina annabi Sulaiman alaihi salam fadi domin ya samu karbuwa wurin jama'a sai an so annabin Allah ma shi yayi ya samu mulkin da ya samu dan bai mu ba za su yi ba Allah ya kare ta sai bai kafirta ba don sihiri kafirci shi ko bai kafirta ba su suke wannan to duk inda ƙarya take ba za ta samu zama da gindinta ba sai an jingira ta da wani mutumin ki a ce ai wani ma su ne to in aka faɗa haka kai sai ka ga girman mutumin sai ka ce aka tunda su ne me zai fara a ce ba kyau to wannan kenan sannan abu na biyu ittifaqan an san kalmar sufancin ma an kasa tantance daga ina ta samu ita kalmar sufancin ita kanta ana ta dawura wanda yake daga sufa da basu wanda yake daga sufa wanda yake daga suffa kowa yana faɗa kisan shari'a yi ta bayani a cikin fatawa yi ta bayani a cikin fatawa da ƙarshe dai ya rinjayar da cewa wasu mutane ne waɗanda suke sanya gashi abin da rigar gashin da kuri a cikin suna suka fita daga goma daga masarar suka koma can wajen gari suna ta ibada daga daga kansu ne aka fara samun kalma har in mutum wanda yake da irin halin su ko yake cikin su sai a ce da sufi ma'ana bai sa rigar wannan wannan rigar gashi to daga nan kalmar ta samu tafiya tana tafiya ibada in ba ilimi to za ta kai mutum kuma mutum zai kai kan cikin wani abu bauta ake so a bautata wa Allah amma an kaurace wa inda karatu an kaurace wa malamai to daga nan aka shiga yau da gobe yau da gobe kamar yadda kuka ji asalin bautar gubaka ta faro daga bautar kaburbura abin da girmama kaburburan mutanen kwarai da yin hotunan har daga baya aka zo ana bauta musu to su ma waɗannan mutane daga baya har aka zo ana aka fara shigo da wasu abubuwa da sunan shi ma su ne har kuma daga baya aka zo ana aka raba gari kowa yana wata hanya ce shi ga tashi su waɗancan a wancan lokacin ai ba wani wanda ya ce shi ga ɗari ka sa zo a shiga babu daga baya tafiya sai tafiya sai zama kamar kamfanin duka kowa ya buɗe nashi yana kuma tallata nashi yana faɗar falalin nashi to wanda duk zai ce a yanzu zai yi kokarin ya dingina abin dingina abin da ake na tufanci da abin da waɗancan bayan Allah su su zai rubuta iya suka yi wanda yaudara a tufanci ya gaya min ya gaya min a ina tufancin da kyakkyawa ya nuna min kowaye zai faɗa haka ya zarar su sashi kuma ƙarya yake ƙarya yake ibnu taymiya maganganun sa muke karantawa ana faɗa da in su ne na za a faɗa da ibnu ibnu qayyim maganganun sa ake karantawa ana faɗa da in su ne na za a faɗa da ai da sai zama da duk kuma kamar mun dauki littafin duk yanzu da littafin duk da ko ko ko ko la muka dauka muna karanta muna bayani an ai aiki da shi sai ai faɗa da mu duk za su kaga a kenan abinda muke karanta ba irin nasu bane ba irin nasu bane har ma kuma da rashin kunya har da wai Muhammadu da su to tun da mu su ba ne da akan ne ake faɗa da mu ruwan wannan yaudara da ma gada a yi ta wasu maganganu ai kuma za a yi magana ta ilimi amma dan kabu kana wani karanta littafin Abdul Hakim Isbini wannan da kake faɗa Ibn Abdul Hakim Isbini anan ya ce ka duba littafin da almari abdulhaq shi ya littafin ko ne ya yi tarihin sa ai da bayani ibnu abdulhaq al-misri malamin hadisi ne mai littafin al-ahkam al da al da al-sughra ne kuma hadisai ne an sa a lokacin ba ba ba wata dalila da za ta ta dalila da za ta a wani littafi ne wani ne ya yi tarihin shi kenan sai a kawo da ya faɗa a kai qayyim kan da ne da ya faɗa ya zama sunni ibn qayyim kan da ne da ya faɗa ya zama sunni a watakila in tafiya ta tafiya babu babu mamaki wata rana mai lacca saboda irin waɗannan sunnai mu fitar da wata rana daga cikin ranakun karatunmu da za mu faɗi tarihin tufanci da su daga yadda ya faro da irin canjin da ya ta samu ya ta samu ya ta samu har ya kai matsayin da babu wani abin da za ka nuna ka ce ga tubanci na bai kyau babu a wannan dandamali magina ne suka gina shi ba wani dandamali da ake da ake da aka yi wannan magina ne suka yi ba wani zamanin manzo Allah kai ne zamanin manzo Allah ne duk ta dole a wurin bai suna sallaci sallaci a'a wannan sun su ma ne ba ka in fi fa ne yanzu nan zai ga dama ya nuna su su kare ai wannan duk maganganu ne ake yi maganganu ne waɗanda ba ba su da tushi. a a ce wasu malamai da ake girmamawa sun yi sufanci wani wani abu ne daban ka ce wani malami babba ne amma an same shi ya yi sufanci to kasancewa ya yi sufanci ba sai yake nuna sufanci nan to ba kamar yadda ana samun wasu sun yi ash'ariyanci ba shi ke nuna ash'ariyanci yana da kyau ba wasu rijiya ne ba shi ke nuna rijiya tana da kyau ba mu ahlu sunna muna da mizani ba wai mutum ake kallo ba aikin sa ake kallo da maganganun sa abin da ya dace da sunna a dauka abin da ya saba wa sunna a bari wanda ita ce tafiyar ahlu sunna ita ce tafiyar salafiyya ita ce tafiyar salafiyya kasancewar an girmama shi kuma yana da wani abu na sufanci ba shi yake nuna cewa an yarda da sufanci ba ko sufanci yana da asali shi kansa abin da zai kawo su gwancin za mu soka za ka zo ka ɗauki littattafai irin irin su littafin ah, abin da faibul kadir na munawi ba ga irin wannan karkashin sufancin da ya zo da sufancin kamar ka sani ina ya ɗauko shi za ka tattara ka watsar mutum ya samu kai shi cikin wani wani guri wanda kowa sufancin yake yi ya taso aka yi girma aka yi tsufa aka yayi karance karancensa da rubuce rubucensa a haka wanda yana da uzuri bai fita inda gaskiyar take ba ko gaskiyar bata bayyana gare shi ba abin da ya karanta shi ya aiki da shi sai a yi masa hanzari kamar yadda muke wa dukkan wasu malaman asha'ira wanda muke girma irin su imamun nawawi mai musu hanzari da wannan amma sanin kowa ne cewa a tarihi malaman fiqh da da sufaye kusan abokan rikici ne da dama sau da sau tari ba su suke yanke ma wasu hukunci cewa waɗannan sun yi ridda a ji kashe irin su halaki malaman fiqh ne suka haɗu suka ce yayi yayi ridda abin nan da yake faɗa ba musulmi ne zai faɗe shi ba sai arni dan haka ya bar musulunci a dai bai tuba ya ki tuba shi wai wali ne ba zai tuba ba suka kace shi saboda haka babu maganar cewa wani malami shi ma sufi ne har a zo ana Ahmad ibn Hanbal shi ma wai sufi ne kowace su kowace sufanci shi kuma yake yi to irin wannan sufi burutsin ana ta yin sa duk kuma neman a samarwa da sufancin ne gindin zama a yanzu a yanzu a yanzu a rayu a raye babu wani sufanci da zaka nuna kace wannan sufanci ne mai kyau duk kuma wanda ya haka sai ya nuna shi ya ce a shiga dariƙa kaza ta fi dama dama akwai kyawawan abubuwa ciki a faɗe ta a fito a faɗe ta karara mu ko za mu faɗa abubuwan da ta kunta na kafirci amma ai ta rarage shi ai ta rarage shi kai baka fito ka ce ai sunna ba kai kuma kana neman ka ce sunnar ma ta ma tsufancin ne har su Muhammadu Abdullahi Abdullah wato duk a nuna muku cewa duk abu ɗaya ne ku da da abu da yasa kuke faɗa kowa ba ai sufaye ne ba ku sani ba to Allah ya sauki eh sai a sa littattafan a karantar waɗannan abubuwa wanda Allah wani lokaci in tafiya sai tafiya za mu ɗauko tarihin sufiya din da tsawurinta da yadda ta samu asali tun da har ana samu wasu suna yin barabatsiya su je su ta wannan barna din da wata manufa wanda Allahu alamu mai suke nufi ba na jin addini ne tsantsa a zuciyar waɗanda suke wannan barabatsiya akwai dai wani abu a ƙarƙashin ƙasa to in har haka za ta faru kuma za mu fito mu bayyana wa mutane ga abin da mu ba ba mu dama mun shiga gidan rediyon ba muna da rediyo mai jini za ta ɗauki abin ta kai inda ba a zato saboda haka za a yi bayanin me tarihin sufanci ina ya samo asali me maganganun da aka yi waɗannan abubuwa ne suka shigo sufancin kuma su waye kan su gaggar sufayen yanzu kuma yanzu ka ce ka kare sufanci suwa kake karewa ai waɗannan maganganun mutanen da muke ta magana akan sun yi kaza sun yi kaza in kace ka kare sufanci su kake karewa in kuma za ka yi bayanin tsofancin da asali to ka faɗi wanda yake ɗan jabin jama'a su ji ka ce amma tsofancin wane da wane da wane da wane ɗan jabu ne ka yi bayanin abin da yake ciki na jabu sai kuma ka ɗauko maganganun su junaidu irin su na tuskuri ɗin da ibnu adham duk ka faɗi su kuma nasu masu kyau ka ce a yi. Ka yi haka ka ji mutane za su waɗanda kake so su yadda da kai za su yadda da kai to a nan ne za ga ana dunkula abubuwan a leda amma cike yana ɗoyi sai a ko maka sai ai ka riƙe ba komai wannan shine sufanci mai kyau ai bayanin sufancin na asalin da ake faɗa yana da asali waɗancan mutanen a faɗi irin maganganun da suke faɗa sannan kuma a zo a faɗi na yanzu din da ake kiran mutane su shiga a faɗi su kuma abin da suke yi nan ne za a san mutum cewa watakila yana yin abin da ya da ikhlasi amma in ba haka yi ba to babu shakka yana yi ne da wata manufa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya inda take babu ikon jinta ya nuna mana ƙarya ƙarara ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi